addu'a ta ɗari da ashirin da uku, ita ma dai duk akan magance baƙin ciki Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta Abu Bakarata Nufai bin al-Harith as-Saqafi shi rawaito Allahumma ya ubangiji ka arju rahamarka nake fatan samu ina neman ka bani rahamarka fala takilni ila nafsi kada ka bar ni in dogara da kaina la tusallimni wala tatrukni ila nafsi ya Allah kakka banni ni da kaina